Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman ke muku barka da warhaka cikin sabon shirin muhallinka rayuwarka wanda ke nazari kan batutuwan da suka shafi canji da ɗumamar yanayi sai kuma noma da kiwo. Kai tsaye wannan shiri na zuwa daga nan sashin Hausa na RFI. Binciken masana kimiyya da fasaha na ci gaba da bayyana haɗarin da ke tattare da amfani da leda wato polythene a turance yayin hidimar bil'adama a doron ƙasa. Leda wadda kamfanoni kan sarrafa daga wasu sinadarai da ka iya yin illa ga lafiyar ɗan adam na ci gaba da kasancewa wani zaɓi na adanawa ko kuma ajiye abinci, ruwan sha da magunguna musamman a ƙasashe masu tasowa ciki har da Najeriya. kamar yadda binciken masana ya nuna leda kan kasance a ƙarƙashin ƙasa har tsawon kimanin shekaru 300 ko fiye da haka ba tare da ta narke ba abin da ya sa kenan illolin da take haifarwa ga muhalli ke da yawan gaske wakilinmu shehu saulawa ya tattauna da dr ahmad abdulhamid kwararre kan al'amuran muhalli da ke jami'ar atbu a jihar bauchi najeriya wanda ya yi takaitaccen bayani kan leda eh leda ta kunshi wayansu sinadirai ne da ake kiransu organic compounds ko organic polymers a turance to a hausa dai ban san da zan fasara su ba mm. sinadirai ne dai wanda suke da wani abin da ake kiransa carbon da kuma uh, wani ɗabi'a nasu shine za a iya lugwigwita su wanda a turanci ake ce molding a sarrafa su a to lugugwitawa dai tunda za a iya sarrafa su a lallan kwasar da su mm. kamar inda ba ga leda a sa su a wato wani yanayin da za su iya daukan kowane irin kamanni ko kaman leda ko kaman abin da ake kira wai takawai da ake sa abinci da makamantan haka na'am ledan nan kamar bincike ya nuna cewa tana da haɗari ga muhalli ko za ka kimanta mana wani hadarin da take tattare da shi eh leda tana da haɗari wa muhalli na ɗaya za mu duba mataki na ruwa da ƙasa da kuma da ya shafi rayuwar ɗan adam to kafin mu ɗora da sauraron bayanin dakta shirin ya yi tattaki inda ya gana da masu gudanar da wasu sana'o'i waɗanda a baya ba su cika amfani da ledar ba amma a yanzu suka koma mata a sunana alhaji abdullahi abubakar dan ila ne ciyaman na mahautan jihar gombe to alhamdulillahi abun da ya sa aka dawo amfani da leda karancin takardar ne wanda karancin takardar da takardar tana da yawa idan ka naɗa nama za ka ɗauka ka ta a cikin takarda kamar envelope ɗin da ake manya ana sa ko kati ko wani abu da ita ake yin amfani sai karancin takardar ya zama babu a yanzu idan ka shiga kasuwan ma wani wurin da laidan kawai ake amfani ba a amfani takarda amma mu da muka san amfanin takardar mun fi rinjaye akan takarda akan leda a wannan envelope ɗin da muke sa nama masu ne ba sa yi kuma mu muna da damar da zamu iya saya amma yanzu in ka kula rashin siminti da ya ragu a jikin takarda da yanzu da takardar da za ka saya naira ɗari yanzu sai ka sai ta ɗari uku saboda babu a gombe na yanzu kafin ka samu sabuwar takarda fil wanda za ka yi amfani ta sai ka wahala sai in ka je ashaka ashakan ma da ne karancin takardan a najeriya a yanzu shi ya kawo leda tafi yawa to yanzu abun da muke na farko muna roƙon waɗanda abun ya shafa a bunƙasa harkokin takardar saboda kuma su kaman kwastomomi wani idan ya zo zai yi siya zai ce karka samun a takarda samun a laida zalla to sawa a laida zalla ni ban yada da shi ba saboda irin naman da muke sarrafawa idan zai minti talatin a takarda ba zai lalace ba idan ya minti biyar a leda zai iya lalacewa kaga leda illa ne mu auri mu ma a masu sai da danyen kaya takarda ta fi amfani da yanzu idan ka sai nama babba ko tafiya za ka yi to idan maimakon a sa shi a leda a sa shi a takarda a buɗe shi duk inda za ka tafi ba zai lalace ba amma in ka sa shi a leda kai tafiyan kilomita goma sha biyar zai lalace sunana aisha muhammad ina sana'ar kosai ne saboda in aka ce za a sa mutum a takarda zai ce baya so in aka ce za a sa a jarida ma su ce ba sa so saboda wai yana da kazanta ko kuma yana da kura to shi yasa muke amfani to shi yasa muke amfani da leda saboda mu kiyaye kar mutane su yi korafi akan muna zuba musu abu mara tsafta ina na sani amma dai za ka ganta a shara a zube sannan kuma in awaki suka ce yana musu illa Eh, sunana Muhammadu Sani. Gaskiya ban san illan da ledodi take wa muhalli ba. Eh dai mu dai mun san yadda muke fama da tsada yanzu. Eh abin da ya sa muke amfani da leda saboda idan mutum ya zo ya sayi kaman kaya haka kaman kokok guda uku ba za dai ka bashi a hannu ba. Dole a ledan za ka sa masa. sannan shi ma in ya je ya cire ya yi amfani shi ma zai yasar da ita an yanzu kan majority abin da ya fi arha dai a gani ido kan dai ba abin da ya kai leda kan a cikin gari ma gaba daya hmm. duk da ma ana share lambatu ne amma yawanci dai za ka ganta ita kan akan hanya ba ta buya eh gaskiya inda kamfani za su taimaka kan su yi mana in mutum ya sayi koda da kamar yanzu kamar a ce example kamar kamfanin coke a ce za su yi dan yan jakakkuna dai haka da zaka dan dinga sa kaya wanda in ka wajen kwas wajen mai gidanka kamar ka siyo da yawa zai ce to ga leda ko takarda amma takardan ya kasance tana na ita ma kamar leda kuma da hannu haka kaga duk wanda yazo zo ya saya sai ka zuba masa a ciki sai ya rike inda wannan takarda ne ko wuta za a iya hura ma da ma ita wasu daga cikin masu sana'o'i da ke amfani da leda a tarayyar najeriya ka rayuwarka yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na RFI. To baya ga fannin sana'o'i, illar ledar dai ta faɗaɗa har zuwa fannin noma, wadda manoman suka ce babu shakka matsala ce babba gare su. Kamar yadda za a ji a wannan tattaunawa tsakanin Shehu Saulawa da Garba Ali Jos wani manomi a Najeriya. Eh lallai kam. To shara da muke yi a gida akwai bola da ake dan tara irin eh, ledan cefane da sauransu nan. to kaga idan aka yi ruwa ruwa yana zaizayewa yana kawo ta cikin yadda mutum yake noma to lokacin da ka zo yin noman kana noman zaka ga irin waɗannan leda bayan fa shekara guda misali tana ƙarƙashin ƙasa duk lokacin da ka zo yin noma zaka samu ledar nan hakan nan ba ta ita ba ta riɓe ba yadda ka ganta hakan nan sai dai kawai dattin ƙasa kuma dole ka cire ta kuma dole ka cire ta ba ta da wani amfani ita ba ta riɓe ta zama taki ba ita ba ta yi komai ba tana nan a matsayinta na leda kawai sai dai ka girgije kasan ka sake wargar da ita takan kasance babban matsala ga irin shuka haka tana kasancewa ina ga tana kasancewa domin saboda idan saiwar shuka ta shiga ai kaga leda za ta tokare ta ba za ta samu ta shiga cikin ƙasa ta samu mai yiwa abincin da take samu daga cikin ƙasa ba leda ta tokare ta to kaga ko ai dole ta yawa shuka illa shin waɗannan nau'in ledoji ne kake samu a gonakinka akwai kamar bakan leda nan da ake dan cefa ne akwai kamar ta ledar ruwa nan fiya wata da dai makamantansu eh, kamar irin na su madara nan pick zuwa su bombita hakan nan da irinsu irinsu eh. shin kakan ɗauki tsawon lokaci kafin ka cire wannan ledojin daga cikin gonanka ko kuma abu ne wanda kawai za ka iya kai yanka kawai kai haƙuri ka bar saura dole ma za ka yi ka bar saura tun da banda na cikin gidanka ɗin mai yawa zai kwaso na wani wuri ma ya shigo kaga kana yin na iya wanda da ka gani kawai shi za iya za ka iya cizgewa ka cire to kuma shi an ce ba a shara ba a bari a kwashe duka eh. hukumomi na masu kula da bunƙasa ake noma sukan ba su bullo muku da wani tsari na tsabtace muhalli daga tsabtace muhalli daga wannan illa na ledoji dinnan ba eh to ni dai dai gwargwado dai eh, sai dai sai dai in yi wa kaina amma da yake mu gonakin namu ba su dauke mu waɗansu kwararan manoma ba mai yiwa ko suna yawa waɗansu waɗanda suke manyan gonaki waɗanda ake ce ainihin manoma amma ni dai sai dai in yi wa kaina kawai na iya dabaran da Allah ya bani amma ledoji na illa amma ledoji na illa tabbas kididdiga dai ta nuna cewa a duk shekara ana samun leda wadda ke taruwa a matsayin shara cikin ruwa a sassan duniya da yawanta ya zarta miliyan 490 abin da ke zama babbar barazana ga rayuwar dabbobin da ke ruwa. Bari mu sake komawa ga Dr. Ahmad Abdulhamid wanda ya yi gamsashen bayani yayin tattaunawarsa da abokin aiki Shehu Saulawa. An yi kiyasi a kowane shekara yanzu a duniya don ba mu san na Najeriya batun da babu wani wanda ya aiki a kai. Ana samun kamar ledoji haka da muke amfani da shi mu siyo dan tumatir da kayan miya akan samu kamar kusan biliyan 500 zuwa triliyan ɗaya a ruwa su teku da rafi. to illansu kuma shine manya-manyan dabbobi da suke wannan rafina namu kifaye da su manyan dabbobi dai da su um, uh, kunkuro da dai duk waɗansu dabbobi wanda suke taimakawa cikin ruwa wanda suke taimakawa wajen tafiyar da shi wannan duniyan ruwan hmm. sukan ga kaman abincinsu ne sai su kama su ci su haɗiye yawanci kuma sai kulle ciki ya hana su abubuwan da ya kamata su yi na rayuwa ƙarshe dai mutuwa ake ana asaran dabbobi sosai ta fannin ruwa taruwa da suke a ruwa ma sukan rage abubuwa da yawa kamar oxygen iskan oxygen da ake dabbobi ke amfani da shi a ruwa ma dama bai da yawa to wannan ledoji suna da illa sai su tattare su ma su jawo matsaloli sukan hana gani saboda wayansu dabbobi sukan yi hijira in za su eh, sadu don su yi kwai ko su haihu duk wannan ledoji suna da wannan matsala idan muka dawo kuma a kan ƙasa wato wani abu da leda shine leda takan ɗauki shekara kamar ɗari hudu zuwa shekara dubu kafin ƙwayoyin halittu da suke niƙa abu su rubar da shi su rubi so kaga in ka dauki leda kwaya ɗaya ya shiga cikin kasa tun da yarwa ake yawanci a bola sai a je a kai gonaki zai dauki shekara ɗari hudu zuwa shekara dubu to babu wani ma a cikin mu da zai rayu har ya ga illansa illansa kuma a ƙasa shine na ɗaya ya tara wurin iskan da ƙwayoyin halittu da Allah ya halitta za su taimaka wajen ƙara taki ma ah, gonakinmu za su mutu saboda ba su da wannan iska na biyu suna da waɗansu sinadarai don kowane leda akan yi shi da wani sinadari ne da zai taimaka wajen sa shi a ta shi dawo kamar da yake leda mhm. wannan ana kiransu ko monomers ko additives mhm. a turance to su waɗannan yawanci suna da waɗansu sinadarai da suke illa ma dabbobi har ga ɗan adam in fa waɗansu kan jawo ma kansa saboda haka ah, sankara mm, yawa sankara kenan mhm. ko jeji da ake faɗa eh. to banda wannan akwai dabbobi a ƙasa su tana tana yana da muhimmanci wajen ƙara taki ma ƙasa duk irin wannan halittun sukan samu matsala na rayuwa kuma ƙarshe sai ka ga a gonakin maimakon a rika samun ƙarin taki wanda yake sarrafa kansa da ba sai na zamani ba to in ya ragu kuma dole manomi zai ta ƙara takin kuma jijiyoyi na um, shukokinmu amfanin da muke shukawa na tsirai kenan yawwa eh, su ma suna samun matsala saboda jijiya na neman iska shi ma kamar da muke shakan numfashi jijiyoyin tsirrai da itatuwa su ma suna shakan numfashi ledojin da suka zauna a wurin da su shekara 400 zuwa shekara 1000 sukan hana wannan to sannan kuma da yake shi matsalan leda shine akwai abin da bature ke cewa recycling yadda za in an yi amfani da shi za a tara shi a narkar da shi a sake amfani da shi matsalan shine yana da tsada yin wannan gwanda a yi ledan sabuwa da a yi recycling ya fi arha sauki da arha to matsalan ne saboda duk injin inda ya narkar da shi sai an zo an ta goge-goge kankare kankare to yawanci mutane kamfanoni ba sa sanyi to matsalan da yake shine tarawa ake aje a kona to in an kona akwai wayansu sinadarai da suke fita ta iskan gas da daga hayaki daga hayakin shi wannan leda da kuma yake jawo matsala yawanci sukan kara abin da ake kira wai volatile organic compounds mm. tunda suna da organic compounds din irin su wayansu compounds irin su benzene mm. xylene da su da sauransu da wanda a turance ne ba wani sunansu a hausa mm. to sinadarai ne wanda in sun tafi sama sai su haɗu da waɗansu halittun sinadarai da Allah ya yi sai su jawo wannan abin da ake ta cewa wai canjin yanayi da dumaman yanayi haduwa suke da waɗansu sinadarai a sama sai su rikitar da halitta na dumaman yanayi da Allah yi to in an jawo wannan abin da ke climate change shi ma wani matsaloli ne yaƙi mu kai da rashin da ya lura da zama

ajedum malam ka gyara inda ka kwashe ya kazanta kaje ka zamna cikin gida da iyalan ka huta cikin gida da iyala. ka zage mu kai da rajin da'a ya ya lura da zamani ija ya fado ja ya dauke foundation is permanent. We are against and dispelling. Yage mokaida la jenda. Ijaya bado, jaya dauke. No foundation is permanent. We are against and dispelling. Yage mokaida la jenda. Jamaa. Yage mokaida la jenda. To ko mecece mafita dangane da wannan babbar matsala da ke barazana ga muhalli da kuma lafiyar dan adam? Gwamnati ne yanzu da ku 'yan jarida za ku taimaka wajen wayar ma mutane kai da mu kuma masana turawan muhalli wajen wayar ma mutane kai a mai da shi cikin gundarin ilimi na 'yan primary da secondary da yara tun doka ba za ta yi ba a dole duk wani abu na muhalli akwai doka akwai wayar ma mutane kai don kuma wayar ma mutane kan san illansa sannan kuma dole akwai doka saboda dan adam na da son zuciya kamar yawanci kasashe na turawa ingila dai da na sani da amerika yawanci suna amfani da takarda ne ko me zaka saya takarda saboda haka zaka yi amfani fa kwanan nan wani dan zuwa na ingila sai na samu cewa in dai za ka yi amfani da leda sai ka biya fan biyar five pence eh. sai ka biya wani haraji in dai leda kake so saboda haka yanzu kowa yawanci in kana ingila ka je sai abu ka je da dan ledan ka ne mai karfi wanda za ka yi amfani da shi na shekara biyu uku amma da kuma kawai ledoji za a tara maka dawo gida kawai kayar in za mu waye gari a ce za a amfani da takarda kamar mu a nan najeriya kuma a samu biyan bukata abin da ledoji suke yi sosai mm. ai abin da gwamnati ne kullum ina tunanin wannan masu yin fiye wata eh, gwamnati ta sa musu harajin da ba za ma su yi amfani da leda ba masu sai da yin kamfanin da suke yin leda wannan bakaki da muke zuwa cafane su ma a sa musu haraji kamar inda ingila suka yi a sa musu haraji kai mai saya ma in inda za a baka leda sai ka biya kuɗin leda to kaga mutum zai samu jakansa ne kato na leda wanda zai amfani da shi shekara shekaru ba tare da kullum ya je ya amma wannan amfani da leda ba don kama za ka sai nama ka sai kosai fa za a iya sa maka a a jarida ne ko kuma a wata takarda ne wata ta musamman ko kuma abin yake takarda na musamman jarida ma na da illa in ka sayi nama yanzu ko kosai ka ninke a jarida bayan wani lokaci sai ka kosan duk fentin ink din jaridan ya shi ma wani illa ne eh, tawadar eh. shi ma illa ne amma akwai takarda da yawanci ake amfani da shi eh. wanda za a yi shi na musamman mutane yawanci aikan yi amfani da takardar ma ai kamar na siminti shi ma simintin yana da illa sai ga an kakkaɓe takardar siminti kawai an naɗe amma gwamnati ta sa a yi takarda na musamman da za a rika wanda ba da rubutu ba ta da wani da komi eh saboda shi koyarwa kai yakan rube a ƙasa eh. saboda haka zaɓin shine haraji da kuma doka da doka kwarai da gaske kwarai da gaske da kuma wayar mu mutane tattaunawar shehu saulawa da dr ahmad abdulhamid kwararre kan al'amuran muhalli da ke jami'ar atbu a jihar bauchi a najeriya da wannan tattaunawa kuma shirin zai dasa aya a wannan mako sai kuma a tara na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin a madadin abokin aiki shehu saulawa ni nura ado suleiman da na jagoranci gabatar da shirin ke fatan mu huta lafiya